bidiyo na biyu mai gida idan ka binne da kuma ka gama ka kalli gabar ka kara sar da salatin muhammadin rasulullah mai gida ka yi tafiyanka da ka gani kan allah ba wai da bata lokaci ko lokaci no no da wuri wuri ne saboda nesa yasa kalmatin shahada kayan kar kayi bukatun ka kara sarwa kai allah zai karba saboda in ka ce la ilaha illallah muhammadin rasulullah ke malaiku ba su kai wani baya kai ba hatta lokacin mutuwan kafari haka zaka shiga aljanna ko da kai fakir kafiri ne in ka samu kalmatin shahada Allah zai yafe mu kalmatin shahada ba wasa bane me gida idan kana so ka ga abun mamaki ko ka ga makiyinka suna hallaka ko ka ga karya tambaya ko kuma ka ga abun mamaki ka nema guna wannan shine guna kalmatin shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai za a rubuta maka kafa dari biyu da biyu ko kuma kafa dari biyu da ɗaya a wanke ruwan rubutu gunan nan za a yayyanka sai a saka cikin ruwan rubutu ne kwana bakwai ko wani dare za ka zo ka kwanta ka shafa duk jikinka ka kwanta mai gida na baka kwana ashirin kacal sai dai ka ji makiyinka suna ta samun problem mhm. kai kuma za ka kalla ya buɗe ma mutanen da ba sa yinka za su fara suna yinka. mutanen da ta fasa sauraron ka zaga sun fara sauraron ka saboda Allah ya baka canji idan baka iya rubutu ko ka yi to faruwa la ilaha illallah muhammadur rasulullah ɗari biyu da ɗaya ko ɗari biyu da biyu ka to faruwa sai ka yayyanka wannan ka rufe in ya juma don ni sati ɗaya yake yi kowane dare za ka ɗiga ka dana nuka ka shafa jikinka ka kwanta kwana ishirin da ka ga kamar Allah da ka tabbatar ubangiji ne ubangiji na gaske mu je zuwa lokaci yana tafi wannan fifikin hankaka. mai neman takardar zama baka samu ba mai neman tafiya jirgi ne ke kai mutane bai samu ba mai neman harkokinsa duk harkar da ya fara daga baya yana yankin da ku ke ka saurara ba dole ba ne sai ka kalli bidiyo na ko kuma ka ce mun ka gode nan don ka ɗauka ka yi wa kanka hankaka fifikinsa na dama haka iya hakansa kawai ka jir shi gida ka nemi almakasi ka yayyanka kanana kanana ba ka yanka kanana kanana ba sai ka sa daka maka shi a daka mashi a daka mashi ya yi laushi fifikin hankaka ke kowane dare in yayi in da ka fita ne irin fili ko kuma wuri dai mai tsarki kaɗan sai ka zuba a cikin ruwa ka bari ruwan ya kai minti talatin na wanka da shi idan ka samu kwana shida idan ka samu kwana shida na bakwai din za ka nemo wani ɗaki ne ko kuma inda aka rufe ko bayan ɗaki ma za ka ce allah hankaka bai da gida allah yana so ni na yi gida allah hankaka bai da gari ɗaya inda yake zama Allah yana so in samu fasfot ko takardar zama saboda Allah kai ka shi hankaka tikin da ya je yana samun gida tikin da ya kama hankalin shi yana zuwa ba tare da bincike wani ma yana so shiga kasa kaza ko yana takardar zama ko ban da shi Allah kai min hanya yanda kai wa hankaka ni ma kai darin karshe kenan shi ka wanka ba shi kwana shida waje ne in kaya a cikin gida ba zai yi na bakwai shi na gida hankaka bai da gida bai da gari bai da hanya daya kuma duk inda ya jalla ya buɗe mishi ya kare ya kare ta kai maka ka gwada ka fifikin sa na dama amma ba na so yawan kira a waya wanda kuka yana magana a whatsapp don Allah ta wanda ku ya kure time ne tabbas zazzabu buɗe whatsapp abubuwa masu rabu alhamdulillah gobe jibi gata duk muna kan aiki wannan ba wasa aiki ne kawai insha Allah sai dai baka gira ba ba kuma baka sami mu whatsapp ban ka sami mu kan Allah da muɗe mu ne kawai inshallah bawon kunkuru kun samun abun hawa idan an ce abun hawa abubuwa da yawa ka kalli bawon kunkurun sosai inda ka gani ba inda ba oli ka gani ta ka nema tawada da allo eh, in ka iya rubutu kenan kai bari in baka shi kawai wanda wani yawanci ba su iya rubutu bari in baka shi hanyar da ka zai ma baka wala ba kuma insha Allah ka nemo wannan fatan kuro akan abun hawa nake ma maka wannan guda goma sha biyu ka daka in ka daka yayi laushi sosai sai ka nemo wani gungumi ko tukunya babba ka juya ciki sai ka zuba ruwa ka nemo flok na mota kowane kala idan baka samu flop na mota ba mukullin mota ko da spiyon mukulli ne idan baka samu baka nema karfin mota wani kalan mota ko iya karfin mota kalan abun hawan da kake so ka rubuta jiki idan baka yi rubutu ba karshen sai ka kira kalan abun hawan da kake so Allah ya baka tofa sai ka saka ciki idan ka saka ciki kwana bakwai ne kullum za ka ɗaura kan wuta in kaga yana hayaki sai ka saukar ka bari gobe ka kara ɗaura kan wuta in ka ga yana hayaki ka saukar ka bari har kwana shida na bakwai za ka ɗauka ka ɗaura kan wuta fa a saukarwa sai ruwan ya kare sai abin ciki ya kone sai gangomin ko tukunyan da kansa duka ya gama ƙone ya bushe kararau in ya bushe kararau sai ka saukar sai ka nemi ruwan sanyi da wuri-wuri kafin gangomin ko tukunyan ya huce sai ka kira Allah wannan abu mai zafi ne ka abu mai sanyi Allah wahala na bin da abun hawa ina so ka bani abun hawa zuciya na ya sanyi kamar yadda ruwan nan yake zai zo ya kashe wannan abu mai zafi Allah ga talauci na na kashe Allah ga rashin farin jini na gashin tan kashe Allah ga rashin samu kwata-kwata ba na samun kuɗi Allah ga talauci na idan tukunyan nan ya mutu ya huce Allah talauci na da kuma na ya tashi sai ka kashe ka zuba ruwa za ka ji yana ƙara ja kana zuba ruwa ka tabbatar ka kashe ya huce mai gida ka yi tafiyanka za ka ga ubangiji za ka tabbatar ubangiji shine mai bayarwa ba dan adam idan nake zan yi bayani kan wannan zan yi bidiyo ita hawainiya busheshen hawainiya za ka nema guda tara in ka samu busheshen hawainiya guda tara ka saurari bidiyo nan ka je gun masu maganin gargajiya idan ka je ka nema fatan biri biri mai hawa itacen nan fatansa ko ɗan kaɗan ko babba ka haɗa da hawainiyan nan ba ka haɗa su ka daka ba idan dare ya yi idan dare ya yi za ka ɗauki kaɗan ka saka a ruwa ka rufe in dare ya yi in ya kwana in ka ga hasken rana sai ka ɗauki ruwan ka yi wanka da shi da daddare kake sakawa cikin bakati ka bari ya kwana in ka ga hasken rana sai ka yi wanka da shi mai gida a yin da kake Allah zai canja ka ne ko kana so ko baka so ko wani yana so ko baya su in Allah ya ta wannan ne. gelan gelansa mata nawa ne suka samu aure da shi ni da kaina ban sa da dinsa dan suna kira na suna ce sun yayi ka bude kunnen ka ko bude kunnen gaja ki gela na ya ba kun gani ba wannan din yana nan nan da ya cikin juna ba zai yi ba sai busheshen hawani da gelan a miki straight a miki ba langoshi sai zaki nema guda bakwai saka turmi ki daka mai kyau sai ki nemo lalle ki kwaba da lalle idan kina so zaki lallen kafa ne in kina so zaki na hannu so ɗaya kawai ki dakatar aure kaman Allah da mazaje na gari sai kin gaji da su da yaddan Allah lokaci yana tafiya ga baki bari mu wuce wannan tsuntsun muna kiran shi ciron kara hausawa na kiran shi galbela gida bilbela fitina ne fa garin baka hanjin bilbela da hanjin kifi yanzu kifi ba kifin nan da ake rikewa a cikin ba su ba kifi ba ne wannan abu wannan ne kifi idan kifi ne kifin da ake kamawa cikin ruwa inda akwai ciyawa da komai kifin yana yawo da hanjin wannan kifin nake so ma magana ka nemi hanjin wannan kifin ka shanya ko da cikin hannu ne ka nemo hanjin belbela ka haɗa su ka daga san belbela da kifin ba sa shi in belbela ya gani kawai zai cinye idan belbela ya cinye kifi a ina yake zuwa a hangi ne ko kashishuwan ba a hangi zuke ba to yanzu ma ka kara rukun hanjin wannan da hanjin wannan ka haɗa don biyan bukata wannan shaf shaf ne shaf shaf ne sai dai baka yi ba billahi lazi in kai kana kai wannan ba ma bata lokaci hmm? in kaga ya bata lokaci daga kai ne baka yi shi daidai ka haɗa su duka biyu ka daka kayi laushi sosai ka nemi bakati ka juya ciki Da ka juya bakati ba ka rufe ka bari yi kwana bakwai ka kara cirewa a bakati ka juya gora